أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعده yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa alzamu idha idafatan ila جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام فمطلقا كمل بها الكلام طيب دي بيوتي Bi بفضل wa وعونه mun tsaya akan hukuncin fi'il al-mudari ma'ana ko kuma mu ce hukuncin zarf wanda yana shi fi'ili lazimi ko kuma mabniyun misali muka ce idan zarf yayi makautaka da fi'ilin da yake mabniyun ne shi ma yaktasibu min al-bina ala hina atabtu al-mashiba ala as-siba حين ظرفني عاتبت فعل وفاعل أما فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة زي ما كنت a wannan yanayi duk zarf ɗin da ya maƙautaka da fi'ilin da ake masa i'rabi amma sai da fi'ilin mudari shi muka ce idan tun da yake mu'arabi ne in zarf yayi makautaka da shi to الأصل فيه يا شيء شي ظرف دين معربيني وإن كان وسوما لما نعو سنة ما ظرف بنائي دد كسنتوان ياي مقوتك هذا المدار إلينا كما مثالي وقال الله هذا آه، حكم هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع ينفع فيه لين مضارع طيب كما معربيني مرفوع نبا مبني ما تو يوم إنك a cikin lugha sa'ida wacce ta fi shahara sai a ce da shi yawmu marfu amma akwai wanda suke ganin ana iya cewa wato hadha yawma amma hadha qalil jiddan ne mala a karatu mu ɗaya ke cewa wa qabla fi'l wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada muna fahimta a'rif wa man bana falan yufannada wanda kuma ya ga cewa a'a zai gina shi din ne to khalas ba a cewa da shi yi kuskure ko kuma a ce da shi a kyauta mun fahimci wannan to yau insha Allah za mu ci gaba shine idza idza ana yi masa idafa amma ga jumal fi'liya ba ismiya ba a ra'ayina sibawaihi da wasu malamai amma akwai waɗanda suke ganin a'a ana iya masa idafa har ma dai ko da ga jumla ismiya ce misali kamar ka ce sa'atika idza ja'a zaidun bai halatta ka ce sa'atika idza zaidun jalisun ba bai halatta ba in ka ce sa'atika idza zaidun jalisun ko kuma jalasa to a ra'ayin siba wani dai dole ne ka kaddara ma wannan suna kaga anan inda za a baka iramin shi misali ka ce sa'atika idza zaidun jalisun to kai ba maki kace zaidun mubtada misali jalisun khabar mubtada to shi a wurin ba wani tunda idza din nan ba idafan ta zuwa ga jumlatul ismiyya zaidu din nan sayakunu fa'ilan li fi'lin mahdhuf muna fahimta dole ka kaddaro mashi wani fi'ili wanda yake shi sunan sai ya kasance fa'il ne li wannan fi'lin mahdhuf irin sa ne misali kamar idan sama'un shaqqat kaga idan zahiri an yi zafanta zuwa ga jumlatul ismiyya to amma sai suka ce a as-sama'u dinnan fa'il ne li fi'lin mahdhuf yufassiruhu al-madhkur idan shaqqat as-sama' shaqqat muna fahimta shine ma da cewa alzamu idza idafatan ila malamai sun lazimta wa idza idafa zuwa ga jumalil af'al jumloli na fi'ili kahun idza tala kaman sauka yi sauki duk abin da ya hau dole mai sauka ne ma'ana kaman kana umurtan abin da ya hau a sauka yani inna ma al'usri yusra duk abin da ya hau dole zai sauka muna fahimta to mahallu shahid idza din nan gatana i'tala wannan fi'ili ne madi don haka an yi idafanta zuwa ga jumla alfi'liya muna fahimta to bina'an akan wannan idan muka ga suna ya biyo idza dole muƙaddara kaddaro mu sanya mashi abinda ya dace da shi suna don ba asalinta bane a yi idafanta zuwa ga jumlatul ismiyya muna fahimta ai طيب hmm. to haka daga cikin abubuwan da da yake dole ne a yi musu idafa akwai kila da kilta. kila da kilta. kana ya cewa ja'ani kila rajulaini ja'atni kiltal mar'ataini sawa'an idafan nan zuwa ga mudmar ne ko ko zahir zahir shine kamar misalin da muka kawo ja'ani kila rajulaini ja'atni kiltal mar'ataini wannan ana kiran shi idafa ila zahir suna bayyananne ana kuma iya idafan su zuwa ga mudma ja'ani kilahuma ja'atani kiltahuma muna fahimta muna fahimta tayyib to wannan dole ne a yi musu idafa su kuma ba idafan su sai zuwa ga ma'arifa sai zuwa ga ma'arifa shine malaka cewa wala tudif لمفهم اثنين لمفهم اثنين معرف ga dukkanin abin da ya zo ya amfanar da kai ko بوا nuni akan abubuwa guda biyu to mu'arrafin wannan ana jingina shi ne ana idafansa ne zuwa ga ma'arifa ja'ani kilar rajulaini ar-rajulaini ma'arifa ne ja'atni kiltal mar'ataini mar'ataini ma'arifa ne sannan kuma kilta da kila mufhimin ne litnai ya amfanar da mu mutane ne guda biyu muna fahimta ko malamai طيب لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أما يوشيني زائي إضافة zuwa ga ma'arifa idan suka yi nuni akan abubuwa guda biyu ba tare da bambanci ba in kace ja ani kilar rajulaini ba bambanci tsakani in ka ce ja'atni kiltal mar'ataini abu ne guda biyu ba bambanci sabanin ka ce ja'ani kila zaidin wa amrin akwai tafrika domin am ba shi bane zaid mun fahimta sabanin kace ja'ani kila rajulain duk su biyu ne suka zo ba da bambanci amma in ka ja ja'ani kila zaidin wa amrin ko ja'atni kilta fatimata wa zainaba akwai bambanci to ba irin shi muke so ba shi wannan in ya kasance bi tafriqa anta mukhayyar ko kai idafansa ko kar kai idafansa wannan ba matsala bane amma in har ya zo bila tafriqa talzamu al-idafa dole ne ka idafa muna fahimta ne yace bila tafarruqin udifa kilta wa in ba a samu tafrika ba sun yi nuni akan abubuwa ne guda biyu khalas to da kila da kilda su ma suna ɗaya daga cikin sunayen da dole ne a idafa don ba a cewa kila a tsaya ba a cewa kilta a tsaya dole sai an jingina su zuwa ga wata kalma bayan su muna fahimta kuma rai fahim to ko ko a'a malam ya ce ya shiga ayyu ayi kuma yadda muka karanto ta baya in ba a manta ba ta karkasu gida gida akwai shartiyya akwai istifamiyya akwai mausuliyya ana fahimta kuwa mausuliyya a can mun karanto ta tana da wasu yani ausa kusan guda hudu in ba a manta ba ayyan kama wa uribat ma lam tudaf وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضها أعرب كم كده وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي إن يستطى الوصل ممكن أن تقول نعم يعني معنى إذا أي موصولية شيء ayyu in har mausuliya ce to dole ne a yi idafanta amma zuwa ga ma'arifa dole ya idafanta zuwa ga ma'arifa misali kamar dhamir idza jaa bani malik fasalhum ayyuhum afdalu ayyuhum afdalu wannan mausuliyya ce yu'jibuni ayyukum afdalu أي أنا موصولية جي وهي مضاف الكاف أنا مضاف إليه أفضل شيء خبرنا أي ده موصولية جي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي موصولية مبتدأ وهو مضاف هاء إن مضاف إليه والميم علامة جمع الذكور أشد شيني خبر مبتدأ muna fahimta to don haka idan ayyu mausuliya ce ba a idafanta sai zuwa ga ma'arifa don in ba ku manta ba a damair min anwa'i almaari muna fahimta ai to shi ne mala ya ce anan a wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan kar kai idafan ayyo zuwa ga mufradi mu'arrafi yani zuwa ga ma'rifa abu daya kar kai idafan ayyo to amma sai zai baka sharadi wa in kararta fadifi amma idan tana nato in ta maimaitu to kana iya idafa domin takrar maimacinta shi zai baka sararin yin idafa ala tas'aluna nasa ayyi wa ayyuhum kaga mausuliya ce anan ayyi wa ayyuhum غبات التقينا كان خيرا وأكرما ala tas'aluna an-nasa ayyi wa ayyuhum kaga an yi tikrar takrar din nan shi ya ba mu sararin yin idaf don bai ce ala tas'aluna an-nasa ayyuna sai ce ayyi wa ayyuhum don haka ayyi anan kaga mudaf ne wa mudaf ilayh sannan ayyuna mudaf ne wa mudaf ilayh ala tas'aluna an-nasa ayyi wa ayyukum duka ya zo bin idafa to in an yi takrar ya dace ka yi idafa amma idan ba a yi takrar ba ba a yin idafa a ra'ayin malam wa in kana ra'ayin wasu ana iya yin idafa da nasan da muka karanto sun malaman zai min kulli shi'atin ayyuhum mausuliya ce kuma mudafa sannan hudin mudaf ilai wancan kuma ashaddu shine khabarun li mubtada mun fahimta to shine ma nake cewa wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan kar kayi yi idafan ayyu zuwa ga ma'arifa wa in karrarta amma idan tana natu aka maimaita ta a cikin misali fa adifi wannan kana irabinta mudaf da mudaf ilai ko kuma yaushe za ka yi idafan ta zaka yi idafan ta idan kana so aljus ko ku ajza' misali kamar ka ce ayyu zaidin ahsan ayyu zaidin ahsanu ayyu ismul istifham mudaf zaidin mudaf ilayhi ahsanu khabar li mubtada anan ba wai kana nufin wato abin da kake tambaya cikin zaidu menene yafi kyau a cikin zaidu kaga an ga kuma mantiq abin da ake cewa juz ma tarakkaba minhu wa min ghairihi abin da ya hauhawa daga waninsa da kuma wani abu ba mutum akwai abubuwa da yawa a jikinsa akwai kitse akwai hanta akwai waye akwai meye to kai kana tambaya ayyu zaidin ahsanu wani ne cikin zaidu me ya fi kyau a cikinsa don haka as-su'alu ko aljawab jawab labudda an yakuna bil sai ka bada an anfuhu hancinsa a ainuhu idonsa to in kana nufin irin wannan tambaya to ba laifi bane ka kawo ayyukan idafanta muna fahimta ai don gashi ce ayyu zaidin ahsanu anan mun yi idafa me yasa muka idafa annana qasadna al juz'u ko al-ajza muna neman bangarorin muna fahimta ai fine shine ce autan wilajza ko kuma kana nufin ajza wani bangarori daga cikin mutum kake tambaya to kana iya idafa idan ko ba haka ba ita ayyu mausula ayyu mausula ba a idafanta sai zuwa ga ma'arifa kawai yadda muka yi bayani ayyu mausula ba a yin idafanta zuwa ga nakira sai ga ma'arifa idza ma ja'a bani malikin fasalhum ayyuhum huwa afdalu salhum ayyuhum lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ba idafan ayyu mausuliyya illa ila al-ma'rifa muna fahimta shine ce wa khususan bil ma'rifa mausulatan ayyan ma'ana ka keɓance ayyu mausula bil me bil ma'rifa inda al-idafa kada ka yi idafan ta zuwa ga wani abu wa bil aksi sifa amma kishiyar haka idan ba ba mausuliya ba ce misali kamar ta kasance istifamayya to wannan kana iya idafanta zuwa ga menene kishin marifa na kira misali kamar ce ayyu rajulin afdal kuma na ya cewa ayyun afdalu ayyun anan istifamayya ce ayyu rajulin afdal ta zo mudafa kuma na ya share idafan ce ayyun afdalu ina ya faɗi haka muna fahimta ana ai cewa marartu bi zaidin marartu bi rajulin ayi rajulin anan sifa ce marartu fil wa fa'il bi rajulin jar majrur wa huwa man'ut marartu bi rajulin ayi na'at wa huwa man'ut rajulin kuma na'at li ayi ba fahimta ba marartu be rajulin ayyi rajulin marartu min ittifaqi fi lafai be rajulin jar majrur wa huwa man'ut ayyi shine na'at din rajul wa huwa man'ut rajulin kuma na'at li ayyi amma ita ba yawa marartu bi rajulin ayyi rajulin na na haɗu da wani mutum kar ka ga mutumin ko ko wani irin mutum ya ni eh eh kamar da aji kamar tambaya wani kar ka ga mutumin wani irin mutum mun fahimta fahim don haka za ka yi abin nan idafan ta kuma ka yanke haka kuma ka ce marartu bi zaidin ayyama rajulin marartu bi zaidin ayya rajulain anan ayya wa zai iya mana iradin ayya kawai marartu bi zaidin wancan fil wa fa'il wannan jar majrur ayya rajulain ayyan kawai مررت بزيد أي رجل الله ينور عليك الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال ذاك أبنا صفة كتي آه، حال لي إيه حال إيه بصفة بني حال دومين زيت معرفة نكون نكرة معرفة معرفة نكرة don haka marartu bi zaidin ayya rajulen ha to abinda da yake so ya ce maka idan ayyu ba mausula bace idan ayyu ba mausula bace kana iya ta ko dai ga nakira ko kuma ga ma'rif na ban ji ba marartu zai zaidin ayya rajulin na haɗu da zaidu a halin haɗuwa ta da shi madalla da mutumin marartu bi zaidin ayya rajulin na haɗu da zaidu ma dalla da mutumin ko kuma a hal wato na haɗu da zaidu a halin haɗuwa ta da shi ma dalla da zaidu na ita ce hal ai saboda ta tsaye bayan ma'arifa الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال إن كتي مررت برجل ayyi rajulin ainihin na kira ce don haka ayyi mai zata sifa amma marartu bi zaidin ayya ayya hannina zaid saboda ma'arifa to abinda muke son da mu a fahimta idan ayyu ba mausula ba ce ana iya idafanta ko dai ga ma'arifa ko ga nakiya muna fahimta kuwa shine yace وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة إن معرفة تو موصولة أما إنكو نكرة شيء تو أي كناية زائرة منك صفة muna fahimta mala طيب haka in ta kasance shautiyya ko ta kasance istifamiyya kana iya idafanta amma izafan a wurin zai kasance lafzan ne kawai la ma'ana domin kana iya yaki ci shi daga idafa misali kamar ka ce ayyu rajulin afdal ayyu ana istifhamiyya ce kana iya cewa ayyun afdal ka yaki ci daga idafa haka shartiyya kana iya cewa ayya rajulin tadrib adrib ayya ana shartiyya ce قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما شرطيه اي تنازع شرطيه kana cewa ayya rajulin tadrib adrib kuma kana cewa ayyan tadrib adrib kaga ta zo mudafa kuma an rarrabe ta daga muna fahimta kuwa shine ce wa in takun shartan aw istifhama wa in takun shartan idan ayyu ta kasance shartiyya misali kaman أي رجل تضرب أضرب أيا تضرب أضرب من كوتا مضافة من ينك تلك إضافة أو استفهامة كوكو آه تظن تو استفهامية أي رجل أفضل أي أفضل استفهامية تو فمطلقا كمل بها الكلام سكبابك عيني كشيكا مغانا لهذا إن كذا ما معنى ككوتا إضافية إن كذا ما كينكي تا كإعراب على حسب موقعها في الجملة mun fahimta to wannan dai a takaice shine karatu na ba ji ba <laughs> kasance sifa ma'ana za ta iya fada babu istifam kenan marartu bi rajulin ayi rajulin istifam kar ka ga mutumin wani irin mutum kaga ta tashi daga mausuliya ta kuma istifami don haka shi sa za mu yi irabinta a matsayin sifa na'am eh, ai an mabniya ce dama ثم لننزعن من كل شيعة ayyuhu أي مبنية شيء مبنية على الضم في محل رفع مبتدا أشد خبر مبتدا والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ايه ايه اي سبب ايه ايه جاءني كلا زيد وعمر عم ايه ايه على zai kamar shi ne ake izafa banda wannan a ba zai zama da shi ba kila amma ko da ke shadda zalik kila akhi wa khalili wajidi adudan kila akhi wa khalili wajidi adudan في النائبات وإلمام الملمات كذا كلا خليلي كلا أخي وخليلي وانا شاذيني asalin magana kila akhi wa kila khalili to amma kaga idafan zai kasance ga akhi ne shi kuma khalili zai zama ma'tufun ala akhi na'am eh musanna ne a ah, shi haka yake a ah, mabni ala alif kawai kamar kace ja'ani kila rajulun kila يعني فاعل مرفوع بالالف لأنه ملحق بالمسمى إيه نعم نعم نعم eh kamar ka ce ka ce yaya eh a dole ya kasance ko da ke da suka samu khabar din zai iya kasancewa ism ko ko fi'l to sai wasu na gani in har ma khabar zai zo to dole ya kasance fi'ili ne domin shi ne zai ba mu sararin kaddara wa wancan fi'ilin sa'atika idza zaidun jalasa ka gane don haka jalasa zaidun jalas jalas zaidun shine fa'il li fi'l al-mahdhuf fassarahu al-madhkur amma ka ce ka idza zaidun jalis wannan yana zama da kawai amma a ra'ayin su kenan amma sai wani duk da haka zai kaddara maka ka idza jalasa zaidun huwa jalis kaga dai an samu su duk takdira wai dan dai a kaucewa idafan a kwarai zai zama kafar limutar mazo sosai lafiyar mazo na na <laughs> na wai duk dai a kauce wa ra'ayin yan adawa na <laughs> na yawwa ka suna mani Ina son abinci ko mana idan ya ake irabin ta sannan kuma idan nan da muke magana don ba wanda ya tambaya akan wai wace irin idza ce <laughs> to ina za ina za ji abinci ko mana wai wace idza ce wannan ake magana ita ce ake ce zarfun lima yustaqbalu min az-zaman khafidun bi shartihi mansubun bi jawabihi ko ku a idza zarfiyya ce ko ku a wai kin ba wace idza ce ne na to ni ina san dai a ji abinci ko mana wanda zai zama shi Allah wajibul manzil a gano mana idan ne wai wace ce tukuna dan akwai iza fujaiya akwai iza zarfiyya akwai iza shartiyya to wace ce muke magana ce شوفوا جائية شين كوكو شرطية كوكو آه ظرفية دائران انت ايه اذا <laughs> إيه إيه ممكن تم جانا تون شان والزموا اضافة والزموا اذا اضافة الى جبل الافعال كوري تو شي بك وعد وزي ذاك انا مرض ايه تي اشين ولا اوكو ايه كل بدنا نجي شرطية كو ظرفية كو فجائية ان شاء الله ديجي نعم da hun sauka hana ya hunu hun na sauka sauki na ba a hana ba ne na na alaƙusa